Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkanmu da haka barkanmu kuma da sake saduwa a wani sabon shirin al'adunmu na gado shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci al'adu tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A yau shirin namu zai yada zango ne a jihar Adamawa da ke tarayyar Najeriya. a kuma dandalin kalankuwar bikin gargajiya na 'yan kabilar yandan ɗaya daga cikin kabilu sama da dubu da Allah ya albarkaci tarayyar Najeriya da su. Ana gudanar da wannan kalankuwar gargajiya ne a kowace ranar Asabar ɗin farkon watan Mayun kowace shekara a ƙauyen Gurobi da ke ƙaramar hukumar Maye Balwa a jihar Adamawa da ke tarayyar ta Najeriya. Bikin da ya haɗa kaɗe-kaɗe, bushe-bushe da ma waƙe-waƙe na tafiya ne tare da yi wa yara 'yan maza kaciya da kuma koyar da matasa al'adu da yarensu. Honorable Dan Jumma Barde shugaban bikin ya bayyana mana abubuwan da ake gudanarwa a wajen wannan biki mai ɗimbin tarihi ga 'yan kabilar ta Yandan. Eh, dalilin ware wannan rana ta musamman domin mu yi wannan biki ta al'ummar Yandamawa saboda mu nuna ma 'ya'yanmu wanda suke tasowa al'adunmu na gargajiya na Yandamawa. kurai wannan wurin wurin da muke kawo tarbiyya kenan saboda muna koya ma matasanmu irin al'adunmu na da da irin zamantakewanmu da iyayenmu da suka zama da suka samu lafiya so a wannan wuri shi ne abin da ma muke sa a gaba domin mu koya musu irin al'adunmu na da na yin biyayya ga na gaba na yin biyayya ga iyaye da kuma zaman lafiya da wadda ma ba yandan ba a wannan al'ummar mu shi wannan biki ne na gargajiya kamar me da me ya kunsa da farko muna nuna al'adarmu na rawa na gargajiya wadda mu al'umma yanda ma muke yi kanan na biyu muna nuna yadda kake so ka san abokin da ka tashi da shi muna kiran shi dauran kuka za a daura da kun gani wasu yara sun rawa a wurin da kaho a kai to wancan shine daura kuka kenan sawoyin su ne wancan shine abubuwan da muke nonawa a nan sannan na uku muna nuna irin abubuwan da da iyayenmu suke yi ko yadda suke gudanar da wasu abubuwa kamar yadda idan za ku tafi farauta irin abubuwan da za ku sanya da irin yadda za ku canja fuska domin ku tafi farauta ana nonarwa nan kamar ya za ka bayyana wannan biki da kuke na kaciya akwai wasu clans da suke a yandan irin ɗaure hukansu kashiya ne su ne wanda dazun suka yi rawa da kaho a kai idan sun yi haka za su yi kashiya shine sun san abokaninsu sannan na biyu za a sanya ma yara kayan gargajiya a ɗauke su a wuya a yi rawa da su ɗazun akwai ɗaya da aka nonar to wancan shi ɗin ma shine kashi biyu da ake sanin abokantaka na tashi wanka shine dalilin da za ga akan yi kashiya akan ɗaura huka Mata suna da rawar takawa mai matukar muhimmanci a cikin harkokin yau da gobe na 'yan kabilar Yandan. Gimbiya liyar Salomon Olausi, shugabar matar al'ummar ta Yandan, ta yi bayani akan yadda iyaye mata ke jajircewa wajen tabbatar da yaransa akan al'adar da suka gada iyaye da kakanni. Gaskiya cikin bikin da aka yi a matashi in aka kirga nan fili za a samu tamani matashi ne, an kuma duk abinda ka ga matashi yana gana nan yana kara ilimi ne ko yadda ake rawa wani dan yanda bai iya rawa ba wani dan yanda ma bai iya ce sannu le mu ko kun gane duk wannan wannan harshe da mai girma ya faɗa da irin mu muka fada dole ne ya kara ma wanda ya zo a matashi ilimi cewa ya kamata ya dawo gida harshe na Allah ne ya yi shi kuma shi ne ya rarraba mana harsuna domin mu yi abin asiri magana ya zo na asiri ma ka so wani ya ji dole ka koma yare to in baka koyar ma yaro al'ada ba ya zai ya sani wataƙila wani zai ce da yawan ku kuna zama ne ba ma a cikin wannan ƙauye ba sai irin wannan biki ne ya zo kukan yanzu kaman anya kuwa babu gibi a yanda kuke koyarwa yara yaren naku kaman ne ga kauye na ga gidan babana ga gidan babana nakan zo a wani lokaci sau uku in ge da gida in kasance yi mitin da matasa yi mitin da yan mata da mata kuma mukan yi tasuniya tasuniya ne ya girma da mu kuma aika da kafa muke girma da shi so duk wayannan dole mu horar da yara yana zuwa gida lokacin da yake da zarafi zai zo gida Fasto Haniel Hinlawin Banti shine sarkin gargajiyar kabilar Nyandan ya bayyana jin daɗinsa da wannan biki tare da kiran neman zaman lafiya da juna. Da farko muna godiya ga Allah mai sama mai kowa. Wannan al'ada ce na Yandamawa da muka yi duk shekara. Duk ranar hudu ga watan biyar na kowane shekara mukan tattaru a nan sunan wannan wuri lewa Yandan. inda iyayenmu da kakanni suka kaura daga yoro suka yi settling kenan kafin nan suka disintegrating into clans muna da godiya gaya wannan abin farin ciki ne ga al'ummanmu mu taru kamar haka wa'inda mun yi shekaru aru aru ba mu ga juna ba mun sadu a abin farin ciki ne domin ita ce rana na farko a zama na basara ke nake kasancewa a wannan taruwa abin da nake kokarin yi shine in hada kan al'umma domin idan kan al'umma bata hadu ba ba yadda za a yi a bada tarbiyya kyakkyawa ga yaya sai an samu haɗin kai ga iyaye miji da mata domin kyakkyawan tarbiyya yakan fara daga gida ne so kokari na shine in haɗa kan al'umma na mu zauna tare mu kaunaci juna ta wurin haka ne idan mun ba da umurni ga yaya za su bi kuma wannan zai kai al'umma mu gaci duba sarake da ya rabu da al'adansa to shi bai san ina ya fito ba sai dai mu haɗa hannu mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu bunƙasa al'adunmu kewawan al'adu da muka gada daga wurin iyaye wannan ita ce kadai abin da zai sa al'umman mu da masarautunmu su kai gaci idan mun bar al'adunmu ba inda za mu yi sai dai abin da zan kara a kai shine ko da yake mu mutane na na al'ada ya kamata mu zama da sauran Allah mu samu kyakkyawan zamantakewa tsakanin kabilu domin al'umma da kuma ƙasar mu gaba za ta ci nasara kuma mutane za mu zama cikin walwala Miles Amos David, matashi kuma jami'in hulɗa da jama'a na ƙabilar Yandawa ya buƙaci kowane bayande ya koyar da yaransa yaren da ya gada daga iyaye domin gudun ɓacewarsa. To da dama za a tarar wasu ba su iya wannan yari ba wasu ba su iya magana da wannan yari nasu na yandan ba to yana da kyau mu 'yan kabilan yandan mu jaddada wannan al'ada na yari. domin shi mukan karfafa gwiwan duk inda ɗan kabilan yandan yake ya koyawa ya ansa harshen nan na yandan musamman gaisuwa da safe magana da harshen yandan a gida ko a makaranta ko a duk inda ake zumunci a matsayinka na bayan dame wanda ka taso a cikin wannan kabila za a ce kai ma'anan aka maka ce a kenan annan aka bin kaciya tabbas annan na yi wayo annan na yi girma kuma ina cin moriyan wannan al'ada kwarai da gaske ina matukan alfahari cewa annan aka min kaciya ina mai tunƙahu da cewa ina da abokanai da sarana wanda nake tunƙahu da su a matsayi sa'o'i na haifuwa sa'o'i na abokantaka sa'o'i na mu'amala yau da kullum kira daga al'umma yanda duk inda muke mu zaman lafiya mu bi doka da oda mu girma na gaba mu girma hukuma mu girma duk wanda Allah ya sa yana gaban mu babba ne mu girmama shi ganin cewa girma na gaba bin Allah n'a gode. Jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu a ciki, musamman wakilinmu na jihar Adamawa Ahmad Alasan, ni Muhammad Salisu Hamisu da na gabatar ke cewa da ku bisalam mu huta lafiya.